Kalangu, studio Kalangu. Tahiya da warhaka. Kunguma maɗanta ne ke gabatar muku da shirin yau Juma'a 14 ga watan Juni 2019 ga kanin labarin. Mm -hmm. mutum biyu suka mace da dama suka jikkata sakamakon rigimar da ta abu kenan tsakanin al'ummomin da ke cikin kwamin ɗin shatimari a satin da ya shuɗe fitinar da ke wakana tun shekara 2018 muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin dubarar ƙasa ga kokowa da juyin hali da kuma tsauran ra'ayin addini batun da aka tattauna a kansa kenan jiya a agada tsakanin cibiyar ƙididdigar dubaru da batun kwanciyar hankali da malumai jami'an tsaro 'yan farar hula mata da matasan yankin. Gundumar filin na fuskantar kariyar gandun daji a kan barazanar da dan adam ke afkawa za ku ji daraktan mali na gundumar a cikin shafin rahoton musamman na wanga shiri. To madalla yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla. Tun shekara 2018 kwamin ɗin Shatimari ke fuskantar rigingimu tsakanin al'ummomi mutum biyu suka mace da dama suka jikata a satin nan da ya shuɗe a ganin ƙungiyar himanta kiwo a ƙasar Nijar ta rashin difa ya waje ba a hamzarta samo mafita ga wannan matsala tun kamin ta yi kamari. Ga rahoton da wakilinmu Lawan Bukkar ya aiko mana shi na fassara mu shi. Tun farkon watan Juwen kawo yau mutane biyu suka rasa rayukansu wasu sha uku suka ji rauni a shatamari a sakamakon fada da ya barke tsakanin al'ummomi na kabilu guda biyu. Akwai mutanen boye da ke hura wutar wannan rikici in ji Jibrila Malam Kalla magajin garin karamar hukumar karkarar shatamari. Sai an haɗa 'yan garin da Fulani wuri ɗaya domin fahimta menene silar wannan rikici. Misali ni ina da fiye da shekaru saba'in na yi rayuwa tare da Fulani. Ba mu taɓa samun irin wannan matsala ba. A yau idan irin wannan ta taso ya kamata masu bincike su bincika sosai su san menene yake gaban abin wanda yake kai da halaka rayuka. Domin warware wannan rikici da ya yaƙi canyewa da kuma kaucewa wasu matsaloli da kan iya faruwa magabatan ƙungiyar makiyayan Nijar a ran rashin difa na ganin cewa ya kamata shugabanni daban-daban na gargajiya da na bariki su shiga cikin lamarin sosai. Hassan Ardo Iddo shine shugaban ƙungiyar ta a ran rashin difa. Da aka samu irin irin wannan rikici ana iya tunanin lokacin ayyukan gona ne amma a wannan lokaci da ba a aikin gona kuma kullum ana samun rikici kina akwai waɗansu dalilai kuma dalilan su rataya ga wuyan magabata su gano menene silar wannan abun domin yin maganin shi Za a tunkari girkin dubara ta ƙasa ga kokowa da juyin halin ba bazata da kuma tsatsauran ra'ayin addini. A dalilin haka cibiyar ƙasa mai ƙididdigar dubaru da batun kwanciyar hankali a jiya agadas ta sadu da malamai, jami'an tsaro, 'yan farar fula, mata da matasan yankin agadas. mu Musa Mamman ya tuntuɓi Hassan Mulai na CNAS don ƙarin bayani ga fasarar abin da yake faɗa. Wannan tattaunawar yana cikin tsarin dabaru na ƙasa akan kan yaƙi da tsatsauran ra'ayi da cibiyar kula da dabaru da tsaro suka gudanar. Wannan tsarin an yi nazari a kansa na zagaye duka jihohi takwas na ƙasar Nijar da kuma gabatar da tambayoyi waɗanda za a yi wa mutum guda ko kuma gungun jama'a domin samun ra'ayin jama'a bisa wannan maudu'i na tsatsauran ra'ayi. Mun yi tsari na duba cewa ra'ayoyin suna iya bambanta daga wannan jihar jiha zuwa waccan muna neman matakan da za a ɗauka domin rigakafi akan wannan tsatsauran ra'ayi pour prévenir justement cette radicalisation ɗauke da kumusa kwace kayan dafuwa tabarmi da matalu suka ɗauko cikin gagawa domin gujewa aika-aikar da ake ma kabilarsu a arewacin ƙasar burkina faso dubun mutane ne suka samu mafaka a birnin wagadugu haka dai kamfanin dillancin labaru na ƙasar faransa afp ya bayyana a wata wallafawar da ya yi a yau nan a cikin anguwar kewayen shiga ta shiya ta tara na babban birnin ƙasar ta burkina faso dakunan daukar karatu da wasu sansanin karbar mutane sun kasa ɗaukar jimillar mutum dubu daya da dari biyu da suka baro mazamninsu a latiras wasunsu a hilin allah suke kwana a zayyana da afd ta kara wallafawa. A cikin wata sanarwa da aka wallafa jiya shugaban kwamitin sedeo ECOWAS ya yi Allah wadai da harin da aka kaiwa garin Soban a ƙasar Mali inda ya ce bari in maimaita kalamun nasa muna Allah wadai da wannan ƙazamar aika aikar kicin gilla wadda ba ta da kan gado bale hujja ina isar da wato eh, eh, gaisuwarmu da kuma jajenmu zuwa ga gwamnatin ƙasar Mali da al'ummarsa. wato da kuma sauran dukkan harabobin kungiyar sai da yawo ecowas wannan sanarwar ta zo ne biyo bayan harin da aka kaiwa garin soban a ƙasar mali cikin daren tara ga watan juni tunasar da cewar wannan harin ya haddasa mutuwar kimanin mutum talatin da dama suka jikata haka zalika aka yi asarar kayayyaki da dama kamar yadda sakamakon da aka wallafa a hukumce ya zayyana. Ɗan kasar Nijar na tsoda-tsoda ga bayar da jini a faɗar ramadan Bubakar Hajara daraktar cibiyar yanki mai kula da tana da katifin jini ta nan yame albarkacin ranar kasa da kasa da masu taimako jini ake yi wato aka sallace kuma a yau dinnan sha hudu ga watan Juni ko kaka al'amarin ya kasance a yame ga amsar da Madam Bubakar Hajara ta Adama Dawaki. Kowane mutum yana iya ba da jini idan yana da cikakkiyar lafiya. Sai dai kai ya samu kasa da kilo goma sha takwas kaka huce kuma shekara sittin ga sabon shiga. A bangaren wanda suka saba basuwa kai huce shekara sittin da biyar kuma ya samu kilo hamsin. Mata masu ban nono, masu juna biyu da masu ganin jini al'ada ba su cikin wanda ke ba da jini. In kana son ka shiga sahu masu ba da jini na dindindin ya kamata ka zo da farko muna yin gwaji mu gani in jinin yana da lafiya akwai bincike na ciwon anta wanda ake ce ma hepatitis C da hepatitis B da ciwon da maza da mata cewa da sida da syphilis namji yana iya ba da jini wata uku zuwa wata uku mace kuma wata hudu zuwa wata hudu hospital national lamorde da maternité isaka gazobi suna iya bukatar shikar jini hamsin ga ina 50 A ƙasar Nijar, Zabayu na fuskantar wariya da halin bambanci yanayin da shugabar kungiyar Zabayu a Nijar ta yi koke a kai a gaban 'yan jarida yau da sahen nan a nan yame, Adama Dawaki ta naɗo mana kalamun nata. Ana kyamun mu a duniya muna fuskantar kyama a cikin al'ummar Nijar. Saboda shi ne muka kirayo ku ko 'yan jarida dangane da matsayinku na masu wayar da kan al'umma. wayar da al'umma kai don ka a koma samun kyama zuwa ga zabaya. Don mu lura akwai kyama a bangaren aure. Mutane ba su son zama tare da mu suna tsantsanin mu saboda fatar mu. Akwai waɗanda ba su cin abinci tare da mu. Alhali kuma mu duka guda ne bambanci guda ne na fannin fata zabaya mutane ne kamar kowa kuma suna da inci kamar kowa ils des Hanya mai lakanin Route Express da ke fitowa daga filin jirgi zuwa tsakiyar birnin Yame a cikin wata sanarwa da aka wallafa jiya bisa shafin sada zumunta facebook na da'irar shugaban jagorancin musamman na birnin yame ya yi hani da yin wato kasuwanci gefen wannan hanya haka zalika an yi hani ga mamaye hilayen da ke gaban babbar kasuwa da kowane bangaren nata a wannan hanyar wato ta Root express a cikin sanarwar guda shugaban da'irar yame ya yi hani ga fakin ɗin motoci a wurin banda wuraren da aka keɓe don hakan haka kuma an yi hani ga keta wato ƙetarawa ga dankalin da aka girka tsakanin mararrabar hanyar. Bayar da kariyar lauya kyauta a cikin shiyoyi daban-daban a nan birnin Yamme taron ba da bayani wato yankin sahel cikin yanayin sararin fasa kwabrin kwaya shine ma'udin da lauyoyi matasa na ƙasar niger suka tattauna a kai cikin wanga satin albarkacin zagaye na biyu na satin lauyoyi matasa na ƙasar niger metr umara bashir nana aishe babbar sakatarin kungiyar tama habibu garba ƙarin bayani Duk tsawon wannan sati mun yi ayyuka da dama. Ran Litinin mun kira duka mutanen da ke ƙananan hukumomi daban-daban sun kozo da himma sun wuni bayanin matsalolinsu mu kuma mun ba su shawarwari da ya kamata ba tare da sun biya ko dala. Ranar Talata kuma mun kare masu laifi da yawa kyauta gaban alkali mai shari'ar manyan laifuffuka kuma duk takardun da ya kamata mu duba mun yi bayani a kansu. Ranar Alarba mun ziyarci mata da yara da ke tsare a gidan kason Yamai. Mun yi musu bayanai kyauta kan incin 'yan kaso. Jiya kuma mun shirya biki a hukumce. Bayan shi muna ci gaba da gudanar da ayyukanmu. Abincin gargajiya nan da kuka sani wanda ake yi da hatsi burabusko wata fusa'ar dafuwa ce ta bare bari a cikin yankin difa dafuwar shi na ta bambanta da yanda kowace mace ke yin sa farmata yakuba mai lakanin suna hajiya fandau ta yi ma hawa usman karin bayani brabusko asalin shi ce mai tsafta za ta ɗauko hatsinta ta surfa shi a zo a baka ce a wanke a shanya shi kwana biyu yana shan rana sai a zo a rere a bada niƙa a yi shi burabusko ƙanana an an ɗora tukunya a zuba ruwa za a ɗauko mai a zuba in ya yi tafasa ɗaya na biyu na uku za a zuwa tuka burabusko kayan miyan shi albasa tattasai naman miya tafarnuwa kayan yaji da fari zai soya albasa shi zai zuba tattasai zai sa kayan yaji ya juya ya juya mata tafarnuwa ya kwalɗe ya daka sai ya zuba ya juya ya sa mata ruwa ya kaɗan bayan ta dahu sai ya ɗauko ya koshi ya zuba digadigen ba za ta soyu sosai ba in aka zuba ya haɗu ya dahu naman nan in ta narke shine zai yi kabri kuma yana garɗe Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. a kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birni mai anguwar kwara Kano, yanzu kuma ga rahoton na musamman. Yawaitar al'umma da kuma bukatunsu na itacen dafuwa su ne mahimman dalilan kariyar gandun daji a filinge a cewar shugabannin ma'aikatar muhalli na yankin balkisa hamidu ta firanta da laftana kanal mustapha ibrahim akan wannan batu ga zubin firar tasu Matsalar kashe itatuwa a cikin gudumar filinge a ne da ya ɗauki hankulan shama'an gandun daji na yankin, inda kashe itatuwa yana da sakamako wajen gurgusuwar hamada, wanda babban kalubale ne a cewar kanar Mustapha Ibrahim, daraktan kula da muhalli na gundumar filinge. Lamarin kashe itatuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ba mu wahala sosai kowace rana, domin ana kashe itatuwa sosai, kuma duba da barazanar hamada a mu tilas kullum mu ƙara kawo kokari domin mu kare muhallinmu. Menene umul aba'isa wannan kashe-kashen itatuwan? Suna da yawa, na farko shine ƙarin yawan bukatun jama'a a game da iccen girki, ayyuka, kiwo, ƙarin hilayen noma, sannan a birane wani lokaci akan kashe itatuwa domin faɗaɗa hilayen gini a ƙarshen biranen. Menene sakamakon hakan yake haddasawa ga muhalli? Euh, Abubuwan da wannan ɗabi'a ke haddasawa suna da dama, misali ƙasar noma na zaizayewa, inda ake samun amfanin gona da yawa sai ya zamanto ba a samun komi. Akwai faruwar lamarin al'amarin hamada tattare da tudunin ƙasa tsananin zafi da duk abubuwan da ke faruwa masu alaƙa da sauyin yanayi waɗanne matakai da kuma dabarori na fasaha ta zamani da kuka kawo wa jama'a domin rage kashe itatuwa Nous avons le charbon muna da garwashin ƙarƙashin ƙasa akwai gasubitan kuma akwai wasu fasahohi kamar murhun zamani akwai murafu masu aiki da wutar lantarki wato ga masu damar amfani da wutar lantarkin akwai kayayyaki iri-iri da ake iya amfani da su domin rage bukatar aiki da itatuwa waɗanda dama sun yi karanci Ƙarshen labarun Hausa kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na ku dan bidan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu a futa lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu.